daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi mahmud lalo ne da ibrahim kalmasi garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji halin da ake ciki dangane da umarnin dakatar da tattar sakamakon zaben gwamna na karamar hukumar ta faɓalewa a jihar bauchi da wata kotu ta bayar sannan muna tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya baya ga haka za ku ji sharhin wasu daga cikin jaridun kasar kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran shugabannin amurka da brazil kasashe biyu mafiya girma a yammacin duniya sun yi alkawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji ta yadda har ma shugaban amurka donald trump ke nuna cewa ya kamata brazil ta shiga kungiyar kawance ta neto trump ya ce amma kafin hakan yiwu sai fa ya tattauna da mutane da dama a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban na brazil jair bolsonaro shugaban na amurka ya kuma yi alkawarin cewa amurka za ta goyi bayan brazil ta shiga kungiyar ƙasashe 36 na haɓaka tattalin arziki oecd a takaice wadda ta kunshi har ma da kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya da yake jawabi a harshen portugal shugaba bolsonaro na brazil ya ce wannan ziyarar da ya kawo ta buɗe sabon babi a hulɗar brazil da amurka ya ƙara da cewa zaɓensa da aka yi kwanan nan ya sa kasar ta brazil ta samu shugaban ƙasa wanda bai gaba da amurka wanda rabon hakan ya faru tun tsawon shekaru gwammai. hukumomi a kasar netherlands jiya talata sun ce suna binciken yiwuwar alakar ta'addanci da wasu harbe-harben da aka yi cikin wani jirgin ƙasa inda har mutane uku suka mutu baya ga wasu biyar kuma da suka ji raunuka a birnin uret tun da farko firaminista mark root na kasar. ya ce ba za mu da yiwuwar wasu dalilai ba ciki ko har da rikicin cikin gida na iyalan da abin ya shafa kamfanin dillancin labaran turkiya nadalu ya ba da rahoton cewa 'yan uwan tanis a turkiya sun ce da alamar harbe-harben ya biyo bayan wata takaddama ce ta cikin gida 'yan sanda sun damƙe wani ɗan asalin turkiya ɗan shekaru 37 mai suna gukmen tennis bayan shafi sa'o'i da dama da aka yi ana farautarsa bayan shi wanda aka fi zargin an kuma kama wasu mutane biyu to amma hukumomi ba su bayyana zurfin alakarsu da harin ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumomi a garin christchurch na kasar new zealand sun fara baiwa iyalai gawarkin mutane hamsin da aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi ranar juma'a wanda wani mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsin farare ya aikata 'yan sanda sun ce an kammala binciken gawarwakin to amma gawarwaki sha biyu ne kadai aka gano 'yan uwan masu su kuma daga ciki a miƙa shida daga cikin iyalan masu su wani bayanin da rundunar 'yan sandan christchurch ta yi a rubuce na cewa yayin da mutane za su ga kamar tantance gawarkin abu ne mai sauƙi kuma na kai tsaye a zahiri abu ne mai cike da sarƙaƙiya musamman ma a yanayi irin wannan ɗaruruwan mayakan ƙungiyar isis da ke turjiya ta ƙarshe don kare abin da ya rage na yankin da ƙungiyar 'yan ta'addar ta kira daular ta a yanzu sun rasa wannan yanki mai cike da tantuna. wanda ke arewa maso gabashin bagus na ƙasar syria al'amarin da mayakan da amurka ke goyon baya sdf suka bayyana da babban cikas ga kungiyar ta isis mayakan na sdf ne suka yi wannan sanarwa jiya talata ta kafar sada zumunta bayan wani farmakin da suka kai wanda ya kai ga kama abin da suka kira gogaggun mayakan isis 157 waɗanda akasarinsu ba ma 'yan ƙasashen iraki ba ne ko siriya a yanzu mayakan sdf ne ke iko da abin da ya rage na yankin da'ish da ke zagaye a cewar mai magana da yawon mayakan na sdf mustapha bali a wani saƙon da ya tura ta kafar twitter inda ya taka tsantsan da cewa wannan fa ba sanarwar cin nasara ba ce shugaban ƙasar kazakhstan nur sultan nazarbayev ya yi murabus haka kwatsam bayan shafe shekaru kusan talatin wasa gadon mulki to amma zai ci gaba da jagorantar jam'iyya mai mulki tare kuma da ci gaba da rike matsayinsa na iya tsawon rai na shugaban majalisar tsaro mai matukar tasiri na yanke shawarar kawo ƙarshen zama na shugaban ƙasa a cewar nur sultan a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a faɗin ƙasar a jiya. wanda ya biyo bayan sanarwar da ofishinsa ya yi tun farko cewa shugaban fa zai yi wata sanarwa mai muhimmanci ya ce kakakin majalisa ta sama kasim zomat taif shine zai zama shugaban ƙasa na riko a baɗi ne wato shekara ta 2020 za a yi zaben shugaban ƙasa na biyu a ƙasar ibrahim kalmasi garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar da aka ji a wasu rahotanni da suka gabata wata kotu ta soke aikin tattara sakamakon zaben gwamna na karamar hukumar tafa balewa wanda a baya aka tsara a jiya talata aka sa ran za a kammala shi. Dangane da wannan hukunci da kotun ta bayar a Abuja na tuntuɓi wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad inda na tambaye shi yadda al'ummar jihar ta Bauchi suka kalli wannan hukunci. Eh to a gaskiya mahmud akwai wato yanayin da mutanen jihar bauchi da ma wasu wanda suke bibiyan abubuwan da ke gudana a jihar bauchi ya jefa wa mutane kaman rudani haka da kuma maganganu dai kawai na rashin sanin ina aka dosa domin saboda jiya dai jama'a sun kasa ido ne kunnuwansu ne da zuba ido su ga menene zai faru domin yan jarida mu kanmu mun zo mun zauna mun kai har wajen karfe sha biyu kafin mu san menene ake ciki to da zuwan wannan umarni na kotu to ba sai abu ya dawo sabo sabo domin saboda ba abin da aka zata ba ne to amma da yake shi dama akwai wannan yanayi mutane sun kwan da sanin cewa za a iya samun wani abu mai kaman haka to halin da ake ciki dai yanzu jama'a sun jira ne su ga menene yau zai kasance domin saboda a yau ne za a fara sauraren wannan tsara da shi gwamnan jihar bauchi da su ta apc suka gabatar a nan kotun abuja mm. to ina fahimta da yi kamar a iya cewa ita wannan kara idan har ta wuce ko kuma aka ɗauki lokaci ana yin ta watakila ta iya wuce ranar 23 da aka da da farko tsara za a yi sake shi wannan zaɓe. eto eh abin dai shine lokacin da yake su hukumar zaɓe suka samu wannan abu lauyansu ko kuma shi testus Okoye ya je wannan kotu na Abuja domin ya nemi da ma a kori wannan karar bisa abin da ya ce kotun ma ba ta da hurumin da za ta saurari wannan kara to amma kotu ta ce musu a'a ya zo dai don saboda yau ne za a saurari bayanansu idan ma kotun tana da daman ta saurara to anan da san kuma wannan abu an ce lallai sun ce definite hearing wato lallai za a gabatar da wannan batu domin saboda akwai bayani wanda yake fito daga shi ofishin babban alkalin najeriya hmm. kan cewa aikin ko kuma batutuwa na siyasa muhammad ma na zaɓe ana so a gama su cikin wannan lokacin da ake gudanar da sha'anin zaɓe to saboda haka muna ganin wannan abu ba zai ɗau wani dogon lokaci ba akwai masu cewa ma a yau ne za a yanke wannan bayani ko hmm. a sake zaɓe ko kuma a ci gaba da idayen wannan kuri'u. Hmm. To Abdulwahab kamar ya yanayin tsaro yake a jihar ta Bauchi lura da cewa a kwanakin baya 'yan sanda sun fitar da wata sanarwa da take cewa an hana zanga-zanga ta bore ko kuma wani munnan lashe zaɓe a jihar. Eh, batun tsaro sun daɗa ƙarfafa shi domin saboda yawanci a hanyar da yake za a je wurin da yake suna da nasaba da tattara bayanan zaɓe ko kuma akwai wuri wanda yake ana ganin wuri ne na hukuma to hmm. gaskiya an daddafe hanyoyin an sake sai ka da yanzu kama wanda ya fito daga wunti ba hali ya wuce zuwa har ofishinmu na 'yan jarida domin saboda a nan ne tsakanin wajen akwai ofishin zaɓe to an toshe wajen an datse dole sai kun bi ta cikin rukunin gidajen locus to amma har yanzu ana ci gaba da kai komo da hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suke a wurare titunan cikin garin bauchi to amma saboda wannan sanarwa a gaskiya babu wani taron da yake za ka gani ko kuma mutane suna yin ko zanga-zanga babu ko da yake jiya ma an samu mata ne wa'anda ke su kuma suka dan gwada wannan zanga-zanga na rashin jin daɗin su a dangane da wannan umarnin kotu da ta bayar. wakilinmu kenan abdulwahab muhammad a bauchi ta kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum a ci gaba da shirin da muke kamo kan korafin da muka samu na rushe wani gida da ake ƙoƙarin gina marayu a sakamakon gyara tankunan adana mai na ƙarƙashin ƙasa na gidan man AA rana a kefi jihar Nasarawa. Mun nemi duk waɗanda aka ambaci sunayensu kamar yadda muka yi alkawari. Mutanen da muka tuntuɓa sun haɗa da asalin manajan gidan man Ishak na goma da injiniyan da ya gudanar da aikin da ya kai ga rusa gidan Samunaka. Amma da farko ga babban daraktan kamfanin AA Rano Muhammad Suleiman wanda ya zo takanas don yin bayanin duk abin da ya sani kan wannan korafi da dalilan da ya sa har ya zuwa yanzu kamfanin bai gina wannan gida da aka rusa ba wanda ma ya zama wajen zuba shara. Assalamu alaikum. A ah, sunana Alhaji Muhammad Suleiman Rano kuma ni na cikin one of the directors na AA Rano Nigeria Limited. To, Muslima akwai wannan magana na gida da dalilin gyara. na tankunan gidan mai na AA Rano a kefi eh, aka kawo korafin cewa an rusa wannan gidan kuma daga baya ba a zo an gyara gidan ba duk da an biya kuɗin da muka gani a takarda na hayan ajiye a eh, tsoffin tankunan harko amadu suleiman ba mu labarin menene ka kan wannan korafi da aka kawo to eh, kamar yadda mu ma muka tsinci labarin mun taɓa jin cewa wa'annan muka ba aiki sun a gidan wasu mutane kuma sun yarjejeniya da su amma su da suka ara tsakanin su suka ara ba tare da wata yarjejeniya tsakaninmu da wani mutane ba mu wani alhaji yusuf jingir muka bawa aiki ya je ya canza mana tankuna shi kuma ya ɗauki ma'aikatansa suka je wani aiki kuma wannan ɗabi'a ce ta ɗan kwangila da in ya zo gari yakan samu varofit ya siya ko kuma ya ara saboda wannan arrangement suka yi a junansu amma daga baya sai muka ji dukkan zarge-zarge ana jingina shi da kamfanin no wannan mu kuma ba mu muka yi aikin ba 'yan kwangila ne suka yi saboda haka ba mu da wata alaƙa da mai fili ko kuma da wannan suka aji ko suka taba masa filinsa. wato wannan da ya nuna yan kwangilan da suka yi aiki ne ya dace a tuntuɓa don eh, kun ba su kudu haƙƙin da ya dace ku ba su na aikin nan. daman dukkan da muka fara jin korafin mun kira yan kwangilar mun ce musu mun ji wani korafi da aka yi magana a kansa kuna da wata yarjejeniya da kuka yi da wasu mutane don ku gabatar da aikin ku suka ce suna da shi kuma sun biya su kuɗi har dubu ɗari uku da ashirin da biyar saboda haka wayannan mutane muka sake tura su dan kwangila cewa su je su zauna da dan kwangila su don a fidda ayi daga rogo to da aka zo fidda ayi daga rogo kwallon ma musulman ba za ka rasa jin a cikin shirin nan ah, sun faɗi wata takarda da aka rubuta cewa waɗannan kuɗaɗe sun ɗauka a matsayin yarjejeniyar kuɗaɗe ne na hayar ajiye tankuna to ai ba za ka karɓi naira dubu ɗari uku da ashirin da biyar ka ce ka ɗauka ba ya kamata ka karanta kafin ka sa hannu Hata takardar da aka ce sun sa hannu ita ce ranar biyu ga watan bakwai 2017 kuma lokacin hatta shi wanne sa hannu a maimakon gidan man baya aiki tare da mu saboda haka takardar ita kanta daga baya suka je suka kirkiro ta don dai su sake jingina a gidan man laifi yauwa to alaiwa musulman akwai bayani a cikin wannan shiri inda ya nuna kai kanka kun yi zama da su tare da 'yan sanda a jihar nasarawa me ya faru ne to mun zauna akwai wani dan uwana da yake mataimakin kwamishinan 'yan sanda a jihar nasarawa ya kira ni wata ran yake gaya min akwai wata barazana da ake yi ta wajen harkar kasuwancinmu a kefi saboda haka yana son ganina na ce masa ya gaya min mai wace irin barazana ce sai ce a barazanar ta haɗu da wasu matasa da suke cewa za su zo su hana harka sai da sayarwa wurin so da haka Allah yana son gani na kafin wannan abin ya zama out of hand so da haka nan sa rana muka haɗu ina zuwa na ga wasu yara su uku da dattijo guda ɗaya suka gabatar min da kansu cewa su ne masu gida da suke complain cewa a rusa musu shi kuma dattijin shi ne wakilin unguwarsu ya ɗauko su suka to da haka na ce ok na taba jin wannan labari amma ba mu muka aiki ba abin da nake so mu yi a kirawo wanda suka aiki injiniyoyin da suka gabatar da aiki da dan kwangila mu haɗu gaba ɗaya mu round table don mu fahimci waye mai laifi waye mara laifi waye kuma aka shiga haƙƙinsa za a yi a fita masa da haƙƙinsa abin da wannan dattijo alhaji bello yake ce min a'a ba sa buƙatar wannan ba sa bukatar ganin kowa su bukatar su shine eh, eh rana ya zo ya gina musu gida sai na ga babu nutsuwa da tunani a abin da kake cewa an shiga maka haki kuma ana neman a fahimci waye ya shiga maka haki kace baka bukata so wannan ta sa shi dan ah, sanda da ya kira ni ya fahimci akwai wata gamammiya a ƙasa ya ce min da allah a yi haƙuri mu je mu san yadda za a sassanta. na tashi tun kafin a wurin ni da su na kira wannan ya aikin na ce akwai mutanen da ka zo kai alkawari da su kan gudanar da aikin kafi ya ce min eh na ce to ga su a gaban polis suna da complain don allah ka shigo abuja mu zauna don mu tantance me ya kamata ka yi ya kira ni ya ce min ai sun zauna da su sun yi magana har ya ba wakilinsu wannan ya karɓo masa wuri naira 325 don ya ba su kuɗinsu na ce to duk da haka ina son su haɗu su fayyace menene a tsakaninsu wannan abin da na sani kenan muka rabu a nasarawa sai kuma daga baya na ji wannan magana tana tashi hmm. yanzu alayyuma musulman menene matsayin da wannan labari ya fito ya zama haka menene matsayin kamfanin mai na erano kan wannan batun to ai kamar yadda muka ce mu ba mu shiga yarjejeniya da kowa ba babu wani gu da ka ga ko a kiranye ko a waya ko a rubuce wani a tsakaninmu ko kuma a maimakon kamfani ya sa hannun cewa kamfani ya aiko a bashi arangu ko kuma ya aiko a rusa wani gu mutanen da suka gabatar da aiki suka ranci wannan wuri ko kuma suka ari wannan wuri tsakaninsu kuma kamar yadda nake gaya maka na sha gani eh, yan kwangila suna zuwa wurare da yawa za su yi aiki su sayi barofit su je su karɓa haya guda za su zauna su yi aiki su tashi sasanta da wannan wannan bai sa ran da kuma suka tashi ka dawo da claim ɗinka kan wannan ya bada kwangila ba hmm. so wannan na ganin har yanzu suna da dama dan kwangilan nan yana nan suna da maganganu a junansu sannan wannan ma ya aro musu wurin nan tsohon ma'aikacinmu ne bai taba denying ba ya ce yan uwansa ne so su haɗu su tattauna su gaya in akwai rashin fahimta a junansu su solving din ishu din su da kansu amma mu a matsayinmu na kamfani ba mu sa ba ba mu aiko ba da sunan sunanmu ba mu karɓa ba amma idan suka nemi ku shigo lamarin har ila yau eh, in suka makale a wani waje shin za ku iya yin wata gudumawa yadda za ku horo da wannan al'amari ai tuntuni inda da wannan fuskar aka zo ya kamata sai mu san cewa da da wannan fuskar suka zo amma kamar yadda na gaya maka rubutun farko ni da na fara gani a gabana talayoyi ce na ce musu ban san magana ba amma tun da har an kawo ga lauya ya zo ya shiga ga mutane da suka yi aikin ga nan ba su shi lauyoyi su je su yi magana da mutanen da suka rusa musu kuma a nan aka ce magana kuɗi ta shiga har biyar duk da haka in suna bukatar gudunmu mu kirawo ɗan kwangila mu ba shi shawara ko kuma in akwai gun da ya shiga hakkinsu why not za mu iya taimaka musu akwai kuma wani abu da suka faɗa zan so in ji martanin kai na alhaji muhammad suleiman cewa ba za su iya kai ku kara kotu ba don ba za su iya ja da kamfanin AA Rano ba. To ai da lauyoyinsu mutane suka da lauya ai ba magana ba za su iya ja ba. Lauya ne fai tsaya ya karɓa musu wancan dubu ɗari biyu da ashirin ɗaya eh, dubu ɗari uku da ashirin ai already ai <laughs> ba da kansu suke aiki ba. Lauyoyi kuma kowa ya san lauya zai iya gabatar da kowanne irin mutum a gaban kotu. Ai ba mutumin da ya fi ƙarfin hukuma. Amma dai kamar yadda suka yi maganar dukkaninsu ni ofisina yana abuja activities na yana faruwa abuja da yawa da sun ce ba za su yi shari'a ba da tuntuni za su nemi har ofisinmu headquarters namu na kano ko kuma na abuja su zo mu zauna da su kamar yadda suka nema ba ɓoyu ba ne mu duk inda aka zo a nan kefin akwai wanda suke da lambar hatta cama na iya kai tsaye saboda in suka ce sun zo da bukata za su zo kano su zauna da mu za mu iya zama da su To idan ku biyo mu shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku asalin injiniyan da ya gudanar da aikin gyara tankunan na gidan man AR na Akefi mai suna injiniya Abdullahi Baba Samunaka. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, nisar fili hashin gumin lake cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. Kamar da a gaida Sarfilu yanzu kuma ga shahin wasu daga cikin jaridun kasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridar Independent an da ta wuto mana cewar magatakardan harkokin diplomasiya na kasar Amurka mai kula da bangaren nahiyar Afirka Libon Peter Nyagi ya ziyarci kasar jamhuriyar Kamaru an da ya gana da shugaba biya a fadasa da ke birnin Yawunde kan matsalar 'yan awarin kasar da kuma damke dan adawan kasar da aka yi Maurice Kamto wanda yanzu haka a tattaunawar nasu magatakardan ya amince da hujjojin da shugaban kasar na jamhuriyar Kamaru ya bashi sai kuma jaridan la nouvelle expression an da ita kuma ta shida mana cewar magatakardan ya kai wa amininsa mai shari'a a keremuna kuma dan adawan kasar jamhuriyar kamaru ziyara a ofishinsa an da suka yi wani tattaunawa a ofishinsa da ke birnin yawunde an da suka tattaunawa na gaba da gaba a tsakanin su sai kuma jaridan anadol an da ita kuma ta bayyana mana cewar jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto yana samun goyon bayan kasar faransa da kuma kungiyar nahiyar turai au sai jaridar kasar eh, Senegal an da ita kuma ta ce kasar Amurka ta fara jan kunnen gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru wajen ana take neman wargaza harkokin yanar gizo-gizo na kasar. Jaridar The Post kuma ta gulmata mana cewar tsohon firaministan kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Filimin Yang da kuma sabon firaministan kasar Atangaji sun fara zargin junansu kan matsalar tashin hankalin da yake faruwa a bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya ci ya cinyewa. Jaridar Region kuma ta mana ce ne kan yadda dan adawan nan na kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto yake samun goyon baya a gidan yarin da ke birnin yawunde kasancewar suna bukatan wargaza al'amuran gwamnatin shugaba biya jaridar kamaru enfo kuma ta labarta mana cewar shugaban majalisar da dattabai na kasar jamhuriyar kamaru inyar jifindi da kuma shugaban majalisar dokokin kasar kabage jibrin sun yi wani ganawa ana suka tattauna makomar siyasan kasar jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar yanfo matan an da ita ma ta fayyace mana cewa cewar hukuma masu damƙe barayin gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sun samu nasara a yayin da suka damƙo theodore insem wanda ake sa akan waɗansu maƙudan kuɗi mallakar gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke mamana akan na'ura alaikum da magana ba iya rike karamar kuma toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah ana kira da jama'ar mu na jihar Bauchi saboda fitar da sakamakon zaben nan da za a yi da kuma gwamna ya yi kara cewa ba za a ya yi kara a kotu saboda da a dakatar da bayyana sakamakon da Allah kar jama'a jihar Bauchi ku kama kone kone da zanga-zanga da kone dukiyoyin mutane. Wani jihar Bauchi an samu da hakuri da juriya da haka a dakata a ji abin da kotu za ta faɗa sai dai abin da za ku yi ko in yi sallah ya kunu duk wanda ya da wannan fitina da wajen soke wannan zaɓe Allah ya ta gayyara shi Allah ya wulaƙanta shi. Salamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na ɗannan da ya gara rafiyar ne ga nigeria Ina kira da 'yan siyasa ta jihar Kano. An Allah ya kai mu ranar Asabar ba gudu ba ja da ya su zaɓe wanda suka gani zai masu aiki. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Suna na Dallami Doja Kagara jihar Neja, Najeriya. Ina son in ma gwamna jihar Neja tuni akan a lokacin da ya turo mutane hanyar madaka cewa hanyar da za a yi daga kadara zuwa madaka cewa to dun Allah don annabi alkalin da alkawarin da ya dauka cewa zai yi hanyar madaka Ke tashi sai a wanga lokacin ya fara aiki mu cewa da daga ke ba yaudara ya zai ba allah sa abin ya ci gaba da wannan aiki na hanyar madaka ne da lalito da sagara jihar Nijar. Salamu alaikum hausa na wurin da magana Yusuf Bazuka mai laida Gololo a jihar Bauchi. Ina kira da shugaban kasar Najeriya kuma ina na maka game da rashin ba da goyon baya da ya yi a gwamnonin da ba a bayyana sakamakon zaben su ba musamman ma na bangaren sa na jam'iyyar APC. Wannan shi yake nuna mana lalle lalle gaban ma masu Buhari jajirtaccen mutum ne kuma mai son aikata ne. To yanzu kuma ga labarai a takaice. a takaice shugabannin Amurka da Brazil kasashe biyu mafiya girma a yammacin duniya sun yi alkawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji da ta yadda ma har shugaban Amurka Donald Trump ke nuna cewa ya kamata Brazil ta shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. hukumomi a kasar netherlands jiya talata sun ce suna binciken yiwuwar alakar ta'addanci da wani hari da aka to madalla masu sauraro da aka makawa karshen shirin namu na hantsi sai kuma an jima da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya da kada manta a kodayaushe idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni cikin bidiyo da ma hotuna wato za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com za mu madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa shirin sai injin mu darar smith mahmud lalo ke cewa ku na lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc